ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي بارك الله السلام عليكم ورحمه الله بارك الله يا مجن لا هدي وما شاء بي وتر النبي عليه الصلاه والسلام shekaru 1447 daga makka zuwa madina wanda kuma su ne daidai da ɗaya ga watan mayu ko kuma da shida miladiya a ƙarshen da ya gabata mun cike ƙarshen aya ta 34 fadin Allah ta'ala cikin wannan sura da albarka suratul Ali Imran zurriyatan ba'uha min ba'd za mu tashi a farkon aya ta talatin da biyar kafin haka akwai wasu da cikin tambayoyi wannan ya ce assalamu alaikum malam da fatan kana lafiya Allah ya ƙara lafiya a amin tambaya ta ita ce a kan ofe interest da suke badawa haramci wato riba ko halal yanzu wannan tambayar da yake kana ce mun ne riba halal ne ko haram shi ne interest ai shi ne riba ko to riba halal ne ko haram haram kaga bai kamata a yi tambayar ba sai ka ba ofi ba koma mai ne in za a sa maka intanet ɗin nan ko wasu bankuna ko ya nake inda da wannan siffa ce kuma ke nan, ba a canza wa kuma suna Allah ya kyauta malam ni ne ina neman aiki sai dai alwashi in na samu aiki zai yi azumi dari kuma na samu aiki to yanzu in na yi fa akwai matsala sai zan yi istighfari ko kuma in ya kan kuciyar ai ba ta kai cewa za ka yi za ka yi za ka yi azumi za ka bismillah azumi dari tas man nazara an yuti Allah fa yuti'hu inja Annabi sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da ya alwashin zai yi wa Allah da'a ko biyayya ga ku yayi wannan da'a wannan ai wa lailullahi ahqqu an yuqra hadisi ne shi ma yana tace bashin Allah shi kuke janta a biya wannan azumin da kai alƙawarin kai ka dauko mutum ka bakan ce wace kace dari ya dauka ko za a maka irin ranar da wani a ce wa kullu ya wala ya za ka haɗa azumi ɗari ka yi guda ɗaya a madadin ɗari ya za a yi ku a ga ba ya ta zai ko so za ka sai ka rana amma dai shi ba kance ba sharaɗi ba ne ke an jera za ka iya ɗaukan ɗaya ka ringa yi har sai ka kwana ɗari eh in ka rika yin biyu ka rika yin uku uku haka dai kana kama yi ma. haka kamala kwarai da kuma irin wannan ya fara cikin azumin da ake rama mutum ko da ya mutu ne kaga za ka dawo magana aiki. to lallai sai maza maza yi azumin da dinda daidai wa daga albashar Allah shi ne da wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya sa saka malam da alkhairi ya ƙara wa rayuwa albarka ya ƙara basira da hikima malam tambaya ta shi ne idan liman ya ce a daidaita sabo a haɗa kafaru shin wajibi ne da liman koko a don waɗansu waɗanda ba limamai ba ne ba sa cewa a daidai da sauri ya daga cikin cikar sallah ɗin da ladabi na sallar liman ya faɗa haka sunna ne an fahimta ka juyo ka ce a daidaita ka gyara sahun inda ya gaba ya mata inda ya yi can baya ka dawo da shi gaba sunna ne yin haka saboda aka duk limami ya kamata ya san da wannan amma rashin yin sa bai ba ta sallah ba dan ana tare da kama in liman kawai ya kabbara yayi amma sunna da dacewa da yadda annabi yi. annabi ya ce sallu kamar a aikin wuri musalli shi ne ka juyo ka tsawon yayi ko bai ba domin cikar sahu yana da cikin cikar sallah don sahu ya bauɗe sallah ma sai ka samu matsala amma annabi ya ce wa sahabbai ala ta kama mala'ika malaikatu inda rabbiha shi ba za ku yi sahu ba irin yadda mala'iku suke sahu wurin ubangijin su an gane ko har suka tambaye shi a suke yace suna cika sahun farko ne kafin su cika sahu na biyu to sahu bai cika ba idan har ya zama cewa akwai gidi ko ɗaya yayi gaba ɗaya yayi baya sau da ka ya kamata a kula da wannan sannan idan mutum ya yi ƙabe-ƙabe wato ya babbuɗa a cikin sahu wanda mutum biyu za su iya shiga a ah, cikin sahu amma amma shi kadai ya mamaye malam da shari'a ta ce game da haka na gode kwarai da gaske a sharuwa lafiya shi ce irin wannan ba daidai bane shi ma ya bata so ba a so kai ba ke ba za ka tsaya tsayi tsayuwa ne yadda wani zai zo shi ma ya tsaya ya jora da kafafunka da kafarka an fahimta yin wannan ba bace bakin yana sa shi ne sannan yau bai da nutsuwa babu kufi a ciki za ka yi ruku daidai ba za ka shi da daidai ba sannan ka ɓata sahun kan shi wanda ba zai zama cikakke ba zai zama warawara Su a yi ƙoƙari a yi haƙuri a rika bin tsarin sallah an gane ku a rika bin tsarin sallah eh sahu ya cika daidai in wani sahun ma ka cewa kai kana da jiki in ka shiga za ka maɗe su to kakura wani mai tsira ta shiga akwai kuma wurin da kai tsiriri ne in ka shiga shi kai ba za ka sa samun ya shiga ba kuma sannan ga mai jiki ya fi ta in ya shiga shi ya cike masha Allah to kafura shi ya cike haka ake wannan munasabar ta sa zan yi hankali akan wani abu guda daya ban sani ba ko na taɓa yin magana a nan na taɓa yin magana amma ban san a ina ne magana ba san rama sallah da ake cika sallah ba daga cikin sunna ba idar da sallah lokacin da ka rasa raka a ka tashi za ka ciko sallah wanda ake a bayyane ka dinga karatu a bayyane kowa na jin ba shi bane sunna za ka an tashi za a ramu raka ka ji masallaci ya dauka wani ma ya hana wani yin nashi ana yi ne a shi ake tana jiyar da kanka shine bayyanawa ba bayyanawa ake da ihu ba ƙasa ƙasa ake ka tashi za ka ramu sallanka ka yi a hankali baƙaƙe za kuma sallaci ya ɗauka ana ta yi to na yi wannan maganar ne saboda mu a wannan masallacin yana faruwa yana faruwa so mi kokari ƙoƙari duk lokacin da irin haka in ya faru to karama sallar ta niyyar ka kasa kasa daidai da kai da jin kunnen ka kar ka takura ma wani karka ka matsa ma wani daga cikin masu ɗaga a wajen azkar استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت gaba ɗaya ka hana mutum ma yana shirka sai ka jiyar da shi dole a yawa ya ba hankali yawa Allah ya kai wannan ya ce assalamu alaikum ba da tambaya ta anan shine a karatu dukan baya ka yi magana a akan istighfari shin idan ka ce astaghfirullah wa atubu ilayhi yayi ko ko dole sai ka ce astaghfirullah ha astaghfirullah kawai in ka faɗa haka yayi in ka ce astaghfirullah yayi in ka ce astaghfirullah wa tubu yayi eh in ka tana ma haka kawai da istighfar ko ce in ka yi shi ya yayi Allah ya saka mamalan da alkhairi ya ba mu albarkar wannan wasan mai alfarma a nan wannan ya ce assalamu alaikum Allah ya tsara da lafiya da nisan kwana tambaya ta shine me yasa ya zama mutanen kirki ya yi sa ya zama mutanen kirki su Allah ya fi jarabawa a wajen aiki na wayan da ba sa sallah ko mun fi su kusanci da Allah wa ya gama kamin jirinsu <laughs> eh, mun fi su kusanci da Allah amma sun fi samun kuɗi kuma musulmai ne amma idan kaga sun yi sallah sai juma'a juma'a ba Allah ya ba su kuɗi sai Allah ya ba su kuɗin da yawa a kan mu da muna sallah a kore to kana tubar Allah ne Allah bai ya ga ake bai yake so ka ce ko ne Allah ne bai bada azumi wannan ba su da yake kasar da kuɗin tidirani ne Allah yake musu kuma wa ya gaya maka cewa kai ka bi su kusa da Allah yanzu ga shi ma kai kana fara take ka sai shiru kawai Allah ne kare ya san wane ne ya fi kusa da shi na hannu a alamu bima mare ta ba a gani kuma Allah ya ce na hannu a san na bai yahun da ishe da wangar a yakin duniya Allah ya ce wallahu fadala babu kuma ala ba'adun tarbe su duk Allah ne ne wala. za ka ga wasu taso a gida ɗaya ƴaƴan mutum ɗaya ne amma wala wannan da arziki wani kuma duk ya ta neman kuɗin duk wata kasuwa yana zuwa da shi ake ci amma ko ni ne ci da ka gaishe shi sai ka taimake shi arziki na Allah ne an gane ko abinda kawai za ka lura shi ne mutum idan yana ibada yana kusantar Allah to wannan yana ƙara alaƙa mai kyau tsakanin shi da Allah idan ka roƙi Allah Allah zai yare maka ko biya maka to ka sani abin da ba ka samu kuɗin gida Allah ya san ku suna ne a wurin shi yasa ya hana ka shi ne alkhairi ka zama talaka yawa rai da shi kuma wancan da zai zama mai kuɗin shi ne jarabawa tsakanin ake zama shi san abin da Allah ya rubuta ba so yan mu zama masu haƙuri da ka san da Allah ya ba mu kamar masu cewa ne wai ne sa shaidanu sun bugun musulmai mata masu sa hijabi da niqabi ba ta bugun arana su cinye ne da kaza Abdullahi Abba da yake magana akan irin wannan yake to ai me za a yi idan da ba komai ai ba komai a cikin wurin kafin shi shaidan me zai samu a wurin ba komai a wurin ya gama da su zama can gabarai kai da kake da abin da kake so ya raba ka da shi ne zai maka ya sa maka wasu wasu an fahimta kwarai da gaske kamar yanzu wannan tambayar da take yi to shi ɗaya ga kana da ƙarƙashin imani ne ya sa maka wannan wasu wasu Allah ya fitince wancan ba ka sallah kai ma kawai ka daina sallah za ka samu kudin ka lura <laughs> ga shi ne yana ba su kai kuma ya hana ka kana ta sallah kila ma kai ne ladan ila ma kai ne liman nan zai yi to kar mu yadda mu ba shi yan dama kwarai da shi Allah mu sarki ya ce mana malam ne ne hukuncin matan da suke nuna wa juna kwarai su suna cewa wai it is normal tunda su mata ne ai babu komai a ciki especially matan hostel shin da gaske babu laifi a cikin mata biyu za su iya kallon juna akwai laifi mana haramun ne ai ko uwa da ya ce haram kun babu dalili na shara'a dalili na shara'a shi ne lura. uwa ba ta da lafiya ya halatta ya ce mata wajen kula da ita in ta ga tsarice ta wannan lura ne ya ce ba ta da lafiya idan ya uwar tana dini ta ga tsarice ta babu dalili ko ya ko kanwa kuma koma wane ya babu lura a lalura ta biyu ma'azura sai dai ana fifita wanda ya fi kusanci da mutum sama da wanda ba shi ba da ma ka kawai kawaki ka zo ta kalle jikinki haramun ne wannan tun da kirjin mace har zuwa ainihin wato kasan gwiwa ta duka tsare ce bai halatta wata ta gani ba an fahimta saboda ka haramun ne kuma idan ta kalla ba fa cewa za ta yi masha Allah ta bara kalla ba kaga kenan daga nan akwai kamun baka shi kenan a gari sannan daga nan kuma shi shedan dama yana nan sai ya kawata mata sha'awar ‘yar uwarta ta mace yadda namiji ke ganin mace ya sha'awarta to haka fa mace take sha'awar namiji ko wannan nomar shi ne asalin halitta da dabi'a to waɗannan halittun guda biyu jinsin kowa to yana sha'awar jinsin ɗan uwan shi shi ma ma'ana namiji na sha'awar namiji mace na sha'awar mace an fahimta sai dai malamai suna cewa duk wanda ya zama haka zai tafiyantar da sha'awar tasa to shi kuma ya saba ma ɗabi'ar halitta domin kamar wato wani wuri ne aka ce ga abin da zaka ta inda zaka shiga sai ka ce a ni ta wani wuri zan shiga ga gida ka fita kofar sai ka fita wuce bayan gida ta katanga kai duka gida aka shiga amma kuma wane ne ya shiga daidai to irin haka ne namiji ya gama ce sha'awar ta mace sha'awar namiji ne a amma daga lokacin da kwakwalwar mutum ta tabo ya zama to ɗabi'a ta canza ya bar wato abin da aka san shi na mutum sai ya koma yana sha'awar jinsinsa na namiji ya kuma koma ko ta koma tana sha'awar jinsinsa na mace abinci ne ga shi yararre mai kyau sai mutum ya koma ce baya kansa bayan gida yake so ko mutum ya ce bai zai ƙanshin turare ya kuma yana jin ƙanshin bayan gida ta ga wani ai ba lafiya to haka irin nan mutane su to wani wanda yake irin wannan mu'amala na kallon tsaraici da kuma biye ma kallon tsaraici har a fada da haka to ɗabi'a ce ta mutanen annabi wannan fa mutanen annabi ba wai ruwanin kare suke ba duk ayyukan da ke janyowa zuwa ga karkata irin wannan duk aikin su to kaga akwai matsala kaga a shar'anci an jira yi mutum hukunci kisa ba daidai ba ne kuma hukuncin da ake musu hukunci ne mai tsanani addihun mutum daga sama addihun shi da ruwan duwatsu irin yadda allah ya ɗaga garin ya kai can sama kuma aka kifo su suka fado aka bi su da ruwan duwatsu an gane ko wanda allah aliya haka bi da hasu an fara alayhi tijaratan da su sijilin mamdudin musawwaran da inda rabbi ka gani sai a ga wani a kiyaye ba? Allah wani kai sarki shirya da mu ina da shi ne karshe ko akwai wata baiwa Allah ta ba da naira ɗari biyu a sanya asusun marayu Allah ya saka mata da alkhairi sai aka ji alamun mai ta gode ya ba da naira dubu goma Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya sa masa amizali na daina magana a <laughs> ni ina so ne a yi aiki da aya aya cewa ta yi wa tsari إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض وعدة للمتقين ويري جرجة كل سيري زواجا غافر ربيز كل وسع الجنة والجفاء انتهى في جرمان سمع لكسا هذا تكوي وتعالى أرض السماء والأرض ودع كتانا جيتا كما سطورا الله وأتكين كسنجر الله إير أجي قورا موتا أجي ما لجي أجي قدو كحالي سيكا قورا قوانا har ka yadda wani ya wuce ka da an taso kawai ka kokari ka wuce wani in dai baka kamo shi ba in dai ke baka wuce shi ba kai kokari a ce ka kamo shi amma baka kamo shi ba to kai ta kokari kana bin shi bamba ta bamba to amma ya azumi goma sha a yi azumi sha biyu kullum sai an kira wani suna to ba mun mamaki ba ne dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wanda za a kira su aljanna ta kofofin aljanna gaba daya kuma ina fata kai abubakar tana ci ko ba ka bane to haka abin ya yi su mu fatan mu da shi da yake yi da ma irin waɗanda suka kawo ɗari biyu nan da wasu ma da naira ɗari Allah ya amsa mu kowa ya sa ya zama dalilin tsiran mu gaba ɗaya da su da kuma ya fi mana kurakuranmu. mu domin ba wai yawan da aka bada wani zuciyar Allah yake kallo za ka iya badawa da yawa kuma ya zama Allah ya karba ba za kuma ka iya badawa kaɗan kaga shi Allah ya karba ba fata mun fahimta yawa amma dai munafasa a irin wannan babun abu ne mai kyau an fahimta shi sa nake ta wannan nana ta magana don a samu wani shi ma mu kira sunansa mu ƙara kira sunansa amma ne in za ka yi kakka yi don a kira sunansa ka dai don Allah kamar yadda kuma shi malam muna kirta masa da don Allah yake ni ne kawai ne naga ina ta kiran sunan sai nake ta neman mai kisha. wanda zai shi ma zai ƙara himma ne don ka kamo shi a wuce shi ka gani kuma su bar da shiru da babi ne na zaburarwa yanzu ka kalli hajjiya asma'u ita so ɗaya take a wata so ɗaya a wata so ɗaya a wata tsawon shekara goma sha hudu kenan ba kwashi to ka da ta da shi to ya ka gani abin da nake faɗa kenan shi ma so muke kaga wata ran kawai sai koma mana yanzu kaga kullum ne to yanzu idan ramadana ta kare kuma shi kenan ba za mu sace ganin zama ya tsaya kenan a aikin na da yawa duk a wasu wurare kuma yana yi jama'a nan da yi sai ka kuma to ko sai wata ramadan amma kawai muna so mu ga shi ma ya ci gaba sai shi ma ya koma duk sati ko duk wata yana ko da nashi da makarantu ko gaskiya ne Allah ya kowa albarka da wani wallahi yana so ya yi aikin alkhairi ne da shi ne zuciyarsa na cike da niyya kuma yana kan niyyarsa da ko hijratu ila ma hajara ilayhi sai ma bi niyyati sai ma da niyyar ka zaka samu idan niyyar ka niyya ce wallahi Allah zai kalla sai ka kasa samu abin da kake so wancan mutumin da Allah bai ba da labarin shi ya kashe mutum ɗari ai niyya ce ta kai shi aljanna niyyar tuba ne ya riga ya tuba ne ai bai je garin da aka ce ya tuba ba kuma mutuwa ta dake shi amma ka ga da sa shi yasa annabi yake faɗa mutane hudu ne a duniya da mai kuɗi da mai ilimi da jahili da kuma marowaci ƙwarai da kuli yana da kuli yana aikin alheri yana kuma ba kudin haƙƙinsa zakka saraka sauran da abin da ake an sannan shi mai ilimi yana aiki da iliminsa shi ba duk wasu haƙoƙinsa yana bayarwa sai aka samu mutane biyu da aka san su wannan sai ce shi kishiyan wancan mai kudin ne shi ga kudin amma a a rawa mu muguda shi kuma wannan kishiyan wancan mai ilimin ne ga jahilci kuma ga rawa a, kai san yawa da kuma duka kowa gwargwadon matsayin shi haka za a kai shi a masan isabi a sakaice dai munafasa abu ne mai Allah ne ya umarce mu da yin haka a cikin alkhairi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 فتقبل مني إنك أنت السميع العليم نعم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم إذ قالت امرأة إمرانا كتل لوك سند ما ترك إمرانا وفي إمرانا إذا كتكم ونزلت تقول ونجدي تألا يذكي كما يجب إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل إمرانا على العالمين ولك إمرانا ما تبتع سورة حمد aka ce sunanta hanna bintu fakhuzir an gane wannan ko wannan mata lokacin da shekarun ta yi ja ta kai shekaru wasu malamai suna ta ta kusan shekaru na menopause shekarun da al'ada ke ke wa mace tana jin fara wannan shekaru tana ganin dama za ta kuce domin idan mace tana yin al'ada to shi ne alamar da ke nuna cewa lafiyayya ce kuma za ta iya ɗaukar ciki za kuma ta haihu da izinin Allah in dai akwai rabo sai ya zama to za ta kai wasu shekarun da kuma wannan al'adar ya yanke idan al'ada ya yanke mace shi ke nan da ba ta yin al'ada to ba za ta ɗauki ciki ba amma shi Allah da iko ne a kan shi ne mai tsara al'amuran ta yadda ya so to wannan mata lokacin da ta ga cewa wannan shekarun nata ya ja tana nema ta kai makura washtaqat da walad fi shauqin Allah ya ba ta da fada'atillah sai ta roƙi ubangiji ta'ala wa hassas bil kawai cikin ikon Allah ta ji alamun ciki ya bayyana irin amai dan wani hamama hamami da dan wani makaɗi makaɗi da rashin jin daɗi babu kyas a cikin baki da sauran abubuwa ne da mata suka ji Allah ya mata albarka da ta ji wannan alama sai ta ce rabbi inni nazartu laka ya ubangiji ni na yi alwashi na yi bakance eh an aj'ala laka ma fi batni muharrara in sanya duk abin da ke cikin cikin nan nawa bisa tsammanin ta nasarar za ta haifi ɗa namiji sai ta zama wani aikin da ya dace da ɗa namiji ta ce in sanya shi ya zama to mai yanci lafazin muharrar shine yantacce wanda yake da iko lafiyayye wanda kuma babu wani bauta a tare da shi da zai hana shi ya aikin to shi ne bayar da wannan ɗan nawa atiqan khalisan min shawagil duniya wanda zai zama ya kubuta daga dukkan waɗansu al'amura na duniya za su shagaltar da shi waye da kake so ka ba da shi da khidmati baitikal muqaddas dan ya hidimar ɗakin ka mai alfarma baitul maqdis fa taqabbal min ya Allah ka karba daga gare wannan alwashi da kai ka karba ya Allah innaka antas samiul alim lalle kai Allah da ji ne duk abin da nake furtawa na addu'ar da nake tana jinta al'alim kan sannan kai masani bin niyyati da wannan niyyar tawa na bayar da ainihin wato wannan tsari ke cikin ciki na dan yayi hidima ga ɗakin kare al'umma bayan kai wannan addu'a sai Allah ya kaddara mijin na ya shi Imran dara da kishin da kai da haihuwarsa ba Imran ya rasu ya tafi ya barka da ciki an gane wannan ko shikenan wata ɗaya wata biyu wata uku har aka zo aka ja ciki ya kawo lokacin haihuwa sai ta yi falamma wa ba'atha lokacin da ta haifi cikin ya kamata a ce ne falamma wa lokacin da ta haifi cikin ko ba ka bane domin ta ce inni da zarsu ma fi batsani abin ke cikin cikin ta ko ba ka bane to kuma da ta haife shi aka ce wa ba ha yanzu abin da aka haifa ya mutu an gane mana bayan ta haife shi ai waladat ha jariyatan sai gashi ta fi yarinya budurwa wa kanat tabzu an yakuna gulaman gashi ta kasance ta so a ce ɗa namiji za ta haifa إذ لم يكن يحرر إلا الغلمان domin babu waɗanda ake bayar da su don yin aiki irin wannan na ƙarfi da aikace-aikace a cikin ɗakin Allah in ba yaya maza ba tana ganin haka ƙarar ce ce lokacin da tashi yin wannan magana yanzu tana kawo hanzari ne ta riga ta yi alwashi kamar yadda wani ya zo ta takarda yanzu ya yi alwashin azumi gari yana so ya kawo hanzari da yin zara ko da yin wani menene yake cewa a'a ita yanzu hanzarin da take so ta bada akwai ladabi a cikin shi akwai kuma dama Allah ne mai hukuntawa ya baka ɗa namiji ko ya baka mace duka al'amarin a hannun sai take cewa rabbi ya ubangiji inni wa za'atu ha'unta wannan iyata wa na haife ta gashi mace ce alhalin da ni na yi tsammanin za a samu namiji ne da kuma sai gashi na haife ta mace wallahu a'lamu bima wara'at Allah kuma ya fi ni sanin ma mai na haifa dama can Allah ya fi ni sani shi hausa daga cikin malaman tafsiri suka ce wannan jumla ce ta ikrariya daga cikin maganar Allah madaukakin sarki ana rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara fa taqabbal minni innaka anta samiul du'a as-samiul alim falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'atuha unsa wa anta a'lamu bima wada'at ma'ana Allah ya san abin da na sauki ko na haifa lafazin wada'atu ana ana nufin alwada'u haihuwa afwan ya san abin da ta haifa kuma walaisa zakaru kal to wannan ita ce jumlar da aka ikirazan data wallahu a'lamu bima wada'at Allah ya san abin da na haifa walaisa zakaru kal sannan da namiji ba kamar fiya mace bace an gane ko wallahu a'lam Allah ya fi sanin haka ina fata ana fahimta amma nan gurin ta kwatanta abinda kake ganin cewa yana da karamar daraja da abinda yake da babbar daraja idan aka tashi a babi na tashbihi kamar da kullum muka faɗa ana ɗaukar wanda yake kasan ne a kwatanta shi da babban ya kamata ne ta ce wa unsa kan zakari ko ba haka bane amma sai ta ko babban sai ta kwatanta shi da karamar ta ce wa zakaru kal unsa an gane wannan ko to irin wannan yakan faru a cikin alkur'ani kamar yadda Allah ya ce afa man yakhluqu kamar la yakhluq kamar la yake ayati ke yakhluqu kamar la yakhluq haka ne yawa shin wanda aka halicce shi zai daidai da wanda shi ya halitta ko wanda ya halitta zai daidai da wanda ya halitta kaga Allah ne subhanahu wata'ala ya ainihin wato ni wannan to wannan ba laifi bane a balaga nan alkur'ani saboda haka sai take cewa wa inni kuma lallai ni wannan iyada na ce zan bayar da ita wadda na bayar da ita don ta yi hidima tun tana ciki ban san mace bace gashi kuma sai ta zo mace ita ko mace bata dace da hidima na wahalhalu ba a cikin masallaci saboda rauninta saboda kasantuwarta ita kanta al'aura ce da irin ababen da ka iya bujiro mata da rauni na iya mace irin jinin haila da makamantarsu to ya Allah wa inni sambaitu ha maryam na sa mata suna maryam lafazin maryam da yare irin nasu shine al'abida wato mai ibada sunan ta kenan yace na sa mata suna maryam inni uriduha bika kuma lalle ni ina nema mata tsari daga gare ka ya Allah ba la ina nema tsari a wajenka wa zurriyataha da ita da zuri'arta gaba da lafazin zurriya ana nufin aulad ya'ya min ash-shaytanir rajim daga shaytan wanda yake jefaffe korarre wanda Allah ya nisantar da shi daga rahama al-madrud wanda Allah ya kore shi an gane ko hadisi ya tabbata cikin bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ma min mauludin babu wani abin haihuwa wanda za a haife shi illa masahu shaytanu hina yulad face shaidan ya shafe shi dan da aka haife shi fa yastahillu salihan sai ka ga wannan jaririn ya fige da kuka ta haihuwar jariri shaidan da yake zungurin sa sai ka ji ya gama kuka malamai sun yi magana ka je ka karanta littafin wahid abdulsalam bali ya tsakanin shaidan da dan adam wato gabar da take tsakanin mu da shi shaidan tun tala tala tun baban mu annabi adam to ita ce duk wani da aka haifa musulmi ya shigo duniya sai shi ya zo gure shi cewa to ka zo zaka zo ka ce baban ka ce kuka sai ka ja nan ba shiga sai kuma jariri ke kama kuka ce ai aka zo ka zame ni to shine irin wannan idan ka roki Allah ya tsare ka daga shi lokacin da zaka kusanci iyalin da Allah yana kare ka daga sharrin nan kaga mu wani tunani ne a asibiti a ce yaro in bai kuka ba ka kaza kaza amma asalin kukan shine wannan saboda aka sai shaidan ya zungure shi inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ce illa maryama wa ibnaha sai fana na maryamu da danta annabi Isa alaihi salam saboda me saboda waccan addu'ar da tace inni u'izuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytan ar-rajim wa zuriyata ta annabi Isa da tsawon shi gaba dai sune ba a taɓa ba dan annabi Isa zai dawo shi ma a ƙarshen mene a ƙarshen duniya dawon annabi isa alama ce daga cikin alamomin tashin kiyama manya manya ko ba ka bane wa innahu la ilmun lis-sa'ati fala tantarunna biha wattabi'u ko ba ka bane sannan kuma balla rafahu Allah ilai Allah ya daga shi Allah kamar yadda suke dauka kaza kaza kaza da sauransu kamar yadda kuka san ayoyin sun yi magana akai lallai annabi Isa da mahaifiyarsa na Maryam wato shaidan bai samu dama a kansu ba kuma idan muka kalli wannan aya za ka ga yana nuna mana wani abu wato akwai dalili akan sanya wa suna sanya wa jariri suna an gane wannan ku da zarar an haife shi mun sai da ta haife shi ta ce wa a ha unsa wallahu alam bima wada'atu laysa zakaru kal unsa wa inni sammaytuha maryam da kai fi jariri ka sa masa suna Shi shine abin da aka fi so sa wa jariri suna ya zo a kwana bakwai an gane wannan ko kamar hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu gulamin murtahanun bi haqqatihi tuzbaha anhu yawma sabihi an gane ko kuma yu'aqqa anhu wa tuzbaha anhu yawma sabihi wa yumatu anhu al-adha aw kama qala alaihi salatu wassalam ana dukkan wani jariri da ake haihuwarsa yana zuwa ne a dabaibaye an gane ko yana matsala da aƙiƙarsa akwai dabba tashi da ya kamata a yanka masa a ranarsa ta bakwai ranarsa ta nawa ta bakwai su kaga wannan ya halatta nassi ne daga sunna akwai wasu malamai suna cewa za a iya yi bayan kwana uku akwai wanda suka ce za a iya yi bayan kwana biyar ina fata ana fahimta amma dai nassin da ya fi inganta shine kwana bakwai amma shin kwana na bakwai ne ko ko sa ta bakwai abinda ya kamata mu fahimta ke mafi yawan magidanta suna kuskure wajen lissafa kwana bakwai idan aka haifi jariri yau din nan lahadi an fahimta to idan aka tashi kirge sai gobe litini za a ce kwana na daya haka ne ko ba ka ranar talata fa kwana biyu ranar laraba fa kwana uku ranar alhamis kwana hudu ranar juma'a kwana biyar ranar asabar kwana shida ranar ainihin wato lahadi shine kwana bakwai to a lokacin sai a faɗa sunan yaro a kuma yanka maka kasa, kamar yadda shari'a ce umarni wannan shine abin da galibi dukkan magidanta suke yi kuma aka aka taso ko ba aka bane to ina gaya mana cewa kuskure ba shi bane daidai ran da aka yi yaro a ran lahadin nan shine yawmul awwal ranar sa ta farko kenan wanda ya shigo duniya ranar litini ranar sa ta biyu kenan to ka ga ran da ya kamata ka yanka yau yawmul shi ne ranar asabar shine ne a hakika walima da ake cewa walima wannan ka zo ka yi tana haihuwa a ranar ba ka ce ranar ne walima da yamma ka ce gobe akwai walima ka ce sati akwai walima ka ce bayan wata ɗaya akwai walima duk kana da dama yanzu ba kin yankan ne mu muna haɗa yanka da walima ne ko shi sa sai a ce ai ragon suna an yanka shi a ranar wani a ana yanka rago ne da shi ɗan da aka haifa a ranar sa ta bakwai wanda shine kwana ɗaya kafin zagayewar da aka haife shi Allah ya samun gane an fahimta to ya ake yankawa idan ɗa namiji aka haifa ana yanka raguna ne guda biyu ma sha Allah tabaraka masu ƙahonni ko tinkiyoyi guda biyu ko raguna ko tinkiyoyi duka yi ko bunsurai ko kuma afiyoyi ma'ana tumaki ko awaki wanda aka yanka ya yi guda biyu in ɗa namiji idan tiyama ta ce sai a yanka ɗaya kal ko ragon ko tinkiyar ko bunsurin ko akuya wanda aka samu ya yi idan tiyama ta ce da ba da ana fahimta amma idan kana da hali za ka iya haɗawa da ta bayan kayan ka rago guda biyu saboda nama ya isa kowa a ci a more a yi farin ciki da eh, wannan shi ne kulfi fadilin ladin kenan to bi rahmatihi wa bi zalika falyafrahu huwa khairu mimma yajma'u ina fata ana fahimta to saboda haka wannan ya nuna cewa ana sa wa yaro suna to wannan aqiqa da ake fada ai masa ba annabi a hadisin yace akan masa da kazanta ita ce gashin da ke kan shi ana sunan shi malamai suna cewa faɗin sunan shi yafi ran da aka haife shi ko san da aka haife shi ba sai kwana bakwai ya zabe ba abubuwa ne da yawa a tattare da abin kuka lura akwai sanya suna akwai yanka afika akwai walima ko da ana yin kuma kowanne yana zama kashi ga aski to shi aski sai bayan kwana bakwai sannan sai a auna gwargwadon nauyin gashin na kuɗi na dinari ko na azurfa sai a bayar da shi sadaka ina fata ana fahimta malamai wasu suna da magana guda biyu akan wannan sukan ce aka ɗauko gashin yaron da aka aske aka mulmula shi sai a ɗaura a kiffa ɗaya na cikin sikeli sai a ɗauko zinari a auna an gane ko rika rage zinarin in yayi yawa a rage shi har sai nauyin zinarin da nauyin gashin ya zama daidai da daidai Ta sa ce wannan zinarin sai a ji a bada shi sadaka ko kuma a faɗa ya kudinsa kuɗinsa kaza zai kama sai ka ba da wannan kudin to wasu suna da kallo ra'ayi na biyu shine da an auna gashin kawai da lissafin azurfa ko da lissafin dinari gwargwadon wadatar ka an kai mai kudi ne kai da dinari an kai mai azurfa ne kai da azurfa kai talaka ne kai da azurfa ana auna gashin sai ba da kilo daya da dubu biyar misali daga ce nawa ne dinari kilo daya da dubu biyar sai a faɗa maka kuɗinsa a naira sai ka fidda su karkar karkar kawai ka ba da sadaka kilo ɗaya da dubu biyar na azurfa nawa ne kaza ne sai ka bada kuɗin karkar karkar shi kenan ka sauke wannan nauyin shi ka cire masa kazanta kuma ana yin wannan askin ko mace ce ko namiji ana masa wannan askin ina fata ana fahimta haka ana wa maza da mata kaciya duka ya zo a shari'a eh annabi ya ce idan taqal khitanu khitana faqad wajaba al-ghusl wa illa yanzu. matakar kaciya ta haɗu da kaciya to wanka ya wajaba ko da ba a samu yin zabi ba bayan ganin. sai abin da ya shafi shi kansa wato ta haniki da ake magana shi ne mu muke cewa huduma da hausa ba gaskiya hadisin da ke cewa idan an haifi jariri a masa kiran sallah a kunnensa na dama a tsarin kama a kunnensa na hagu hadisi ne mawdu'i karya ne mai inganta hadisin da inganta ina fata ana fahimta shi kansa hadisin da ya ce a kira sallah a kunnen dama a kuma ƙara kiran sallah shi ma bai inganta ba akwai wato makaryata daga cikin marwaita a cikin ainihin wato isnadin hadisi abin da ya tabbata shine hannu. ya ake shi ma siga ne na farko shine a samu dabino wanda yake za a iya tauna shi ko danye ko busasshe ko ma mai laushi laushi dai tunda jariri ne ana ba da shawara a samu mai laushi sosai duk laushinsa a ƙara sauna shi a cikin baki ya ƙara laushi amma wanda zai yi wannan matarka ko uwar kan kenan ko kai kanka ko uwarta ko ka ko babanka ko babanta ko wani mutumin kirki sawa'an limami ne malami ne mai da'awa ne sarki ne waye duk wanda ake ganin cewa ana tsaron salahar shi shi ake so wato miyan bakinsa ya haɗe da wannan lokacin da ake tonawa amma kamar yadda zafa faɗa uwar ma yar za ka iya yi ko uwar ɗan ba dole wai sai an zaɓi wani mutum an ce dole ta shi ba to sai ta tauna shi idan ta tauna hanya ta farko sai ta lakato da ɗan yatsan ta sa masa a cikin baki shi jaririn shi ake so ya fara shiga cikin sa kafin a ba fara ba shi nono inda zuma a kusa yana cikin sunna sai lasa masa ga dabino ga zuwa sai ta dan ya tafi shi kenan abinda ake so kenan shi ga na farko kenan shi ga na biyu shine akko jaririn ka to kam lokacin da ka tauna ko aka tauna dabinon yana cikin bakinka kai wanda kake so kai ta hanikin za ka ɗauko jaririn ka zo da shi kusa kusa ka gumo shi sai ka manna bakinka da bakin shi bakin baki su haɗu. mouth to mouth za ka yi sai ka rika turo dabinan daga cikin bakinka da harshenka ya shige cikin bakinsa tun bai san meye ba zai gane ga wani abu na shigowa sai ka ji ya kama maka harshe yana tsotso harshen da sai ya tsotse wannan dabinan a sharaɗi bane sai ya tsotse duka bakinka ba da harshen ka ya ɗan tsotsa dabinan kawai ka ga ɗan ja dabinan shikenan suka cire sauran kuma kawai ka cinye abinka a cikin bakinka haka ake sai ka yi mai harshe kawai ka sa abin nan eh. da ya dan tsotsa kawai dan kaɗan da gina ya shiga shi biyar sai ana ɗan samun zuma sai a ainihin wato yi wannan kaga wannan ya halatta kuma nassoshi sun tabbatar da cewa ana sa wa yaro suna kamar yadda na faɗa a ranar da aka haife shi da yin wannan saboda annabi Ibrahim kafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya haifarsa Ibrahim a ranar da aka haife shi ya zo masallaci ce an haka mai ɗa ya sa mai sunan babansa annabi Ibrahim ana ba shi ana fahimta sannan baya ga alaihi muhammad sallallahu alaihi wasallam abu talha al-ansari shi ma lokacin da matarsa ta haihu an fahimta Sai annabi ya sa masa suna dai daga abu tana lokacin da ya dawo an da lafiya ai ba a san ma cewa ɗansa bai da lafiya ba ko an ya rasu bayan ya rasu ma sai akwai malaman da suka rushe shi suka ce matar na har sai da ta yi da ta ta shi wallahi kafin uban gida kuma ba su da tsurku balle wani ba shi labari can kai ashe kaza kaza kaza kaza ya dawo ya tambaya ina ɗansa kafin ya tambayan ma ta riga ta gama kinta gidan ka. ta gyara koyi ita ma ta kinta ta shirya tsaf ta sa turare ta sa hoda ta sa barbada kuma su duka kawai tana jira ta mai kyakkyawan tarba ya ɗan ya ce ai yanzu sauki ai yanzu hankalinsa a kwance masha Allah ta rai hikima irin ta mata shi kenan ya kusance ta a wannan daren sai da gari ya waye sai take ce masa to ga fa halin da ake ciki me za ka ce idan mutanen da aka su aron ƙwarya aka zo suka ce to masu ita za su anshi abinsu ya kamata su hana sai ce haba ina ai ba su kyauta ba ya za a ba su aron abu su ce za su hana duk sun cancanta a karɓa tun da masu shi ne ya ce to Allah da ya ba mu aron ɗanmu kuma ya karɓa mu ina maka ta'aziyya Allah ya karɓa mu ya rasu ya ce ke sai da cikin wani ne haka dai gaza da gaza da gaza da faɗa min da wuri ba shi ne kawai sai ya zo ya gaya wa manzo Allah abin da ya faru to annabi sallallahu alaihi wasallama da aka faɗa masa sai ce Allah yayi yayi yayi wato Allah yayi albarka cikin wannan kwanciyar da kuka yi kuma Allah ya sa ta samu ciki a wannan sako bayan wata tara wannan dan da aka haifa shine ai ya dauko shi rungumo shi gaba dan ya kawo shi wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi nan take da ya masa hudu ya ce sunan shi Abdullah to kaga ashe ana iya yi Ya daga cikin abin da malamai suke cewa idan aka yi ɗa ba a same suna ba kawai sai ɗan ya koma wane ne ya rasu ya ce yaron nan da bai da suna ka haifi ɗa yanzu ka ce sunan shi muhammad ɗayan ba sai rasu za ya halatta a zo maka da a ce ka ashe muhammad kuma allah ya sa ya koma eh to allah ya ji kan muhammad allah ya gafarta min muhammad allah ya sa muhammad mai ceton ka ne ka haifi ɗa ibrahim ya koma kai duka aka ake amma yaron nan da bai da suna waye ya rasu to su kuskure ne ana sa suna ana kuma ainihin wato faɗi yan tace daga sanda aka haifa ina fata ana fahimta sannan gaba na gaba ƙarƙashin wannan yana nuna mana mace ya halatta tana iya sa wa jariri suna ba sai uban ba amma asali ragamar sanya sunan jariri a hannun uba yake amma ya halatta kai shawara da matarka ya kike gani wani suna za mu sa ni ko ina sha'awar suna kaza ni ina sha'awar suna kaza kowa ya faɗa nashi a samu da yake tuwa a tsaya akan wani suna mai kyau ko ku samu ittifaqi cewa idan kika yafi namiji ni zan sa suna in mace ce ke kuma kita ko ka ce ma an macen ce ni zan sa in namijin da ke kita duk wannan ya halatta ko kuma zan yi tafiya yanzu idan ban dawo ba ga shi kila sanda zan dawo zai daidai da haihuwarki idan kin rubuta kan ya dan sunan da kika ya dace mai kyau ya fata duk wannan ya halatta wani za ga bai bari matar ta sa wa sunan kuskure daga cikin kyakkyawan mu'amala ana shawartar su amma daga bar da aka ce kai mai gida mata suna sawa ka gana na mahaifiyar na na maryam ta sa mata suna kuma sunan ya karɓi Allah take gaya ma wannan suna sannan ka kalli tasirin addu'a yadda ta roki Allah subhanahu wa ta'ala akan Allah ya tsare ta ga kuma albarkar ta samu so kira idan muka tattara wannan zai ƙara nuna mana ashe ware wani mutum ɗaya a ce dole sai shi zai sa mata suna wannan ba suna ba ce ina fata ana fahimta akwai waɗanda suke da tunanin cewa in na haihu ban isa in sa waɗan suna ba sai wancan malamin nawa wanda yake aƙida irin tawa wanda muke zama a ƙarƙashin shine mai yanka suna sawa'an wanda zai buɗe ƙur'ani ne haka ya buɗe yake sunan talantana ko sunansa sai ya ƙulu ko ko ta sa'uda ko ko duka wannan ba daidai ba ne ya halatta a sa suna ta taɓa ku labarin wani malami da ba a sa suna sai shi a ƙauyen suka zo a gaya masa gashi ahu an yanzu jariri da ya zo ya sa wa jaririn suna musa aka ce aka ramar kallawa mace ce sai mata musa ya kawai sunan da musa shi ba zai canza sunan ba ta ga wannan kuskure ne to lokacin da nana maryam ko uwarta ita wannan mata hanna ta bayar da wannan diya sai Allah ya ce fa abbala ha rabbuha sai ubangiji ya ka karanta ba a bismillah فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا لو أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب فتقبلها ربها سيء بنجي سبحانه وتعالى يكرمنا مريم bisa wannan bakance da aka yi da ita dan ta ci gaba da yin hidima a cikin wannan ɗaki an gane ko bi qabulin hasani da karkaccawan karba wa hana batan hasan ya rika ta da ita tadawa wanda yake mai kyau ma'ana na na maryamu ko ta girma dandana ba ta girma ai ansha'aha bi khalqin hasan na farko ya tada ta ga ta kyakkyawa kyakkyawan mace ce san kowa din wanda bai samu ba fa kanat tumbitu fil yawmi ya zaman tona na maryamu tana girmanta kullum na ƙara girma ne kullum girmanta na ƙaruwa kamar yan gudun mauludi am irin girman da sai mutum ya shekara ɗaya ne sannan sai a ce tsawon shi akai kaza to ita kullum take irin wannan girma nan da nan kawai zul zul zul zul cikin ikon Allah an gane wannan kofi kulle amin gaskiya su daga cikin malaman tafsiri sun kawo wannan bayani kwarai da gaske a cikin littattafan su kuma suna jingina hadisin zuwa ga Abdullahi dan Abbas amma ba tare da isnadi ba je ka duba tafsirin Sirajul Munir da kuma abdurul mubahatu bin nahlawi duk sun kawo ɗanɗan maganganu Inda dai irin waɗannan gaskiya tsananta bayanan a ce mutum na girma kullum haka farfar yana buƙatar dalili sarihi gaskiya ko da an karanta abu ne wanda yake bai kamata a ce ko dai ba za a kare kashi ba ko ba za a yarda kai tsaye ba ina fata ana fahimta amma shi Allah ne iko ne akan komai amma ta hana batan hasanan kawai ya tada ita da bata wanda yake tadawa wanda yake mai kyau wa atat ummahat ahbar malam ya ce mahaifiyarta sai ta zo gurin a ahbar malamai waɗanda suke kulawa da baitul maqdis su ake cewa suka ta baitul maqdis wato malaman da ke masallaci kullum suna ciki dan bauta da kulawa da gidan sai ta ce musu ga wannan yarinya wacce ne alwashinta to kuma gashi nan na haife ta mace kuma gashi na kawo ta suna ganin ta kawai da lafa su biya sai suka fara rigirge kowa na san kowa na cewa ni zan dauka wannan na ni zan dauka saboda ne saboda li annaha bintu imamuhum domin shugaban kiyar shugaban su ce shi imran nan shine jagoran su kafin ya kuma kowa na so a ce shi ya rike yar uga an fahimta suka dinga ainihin wato wawa kanta amma a ƙarshe an yi ainihin wato ƙuri'a kamar yadda ayoyi za su nan gaba za su nuna mana ya aka yi ƙuri'a da aka yi ƙuri'a sai ta faɗa kan annabi zakariya alaihi salam shine ya canki wannan ƙuri'ar ya zamanto ya ɗauke ta fa kafara ha zakariya annabi zakariya ya ɗauke ta wanda shi fi zama ya fi cancanta da ita shi ba ya gaya musu yake ce musu kala ta haɗin ha Ya ce saboda ta na guri na gwaggwar wannan yar mata ta ce ana shi ya fi kusa da ita saboda ka shi yana ganin shi ya fi cancanta saboda yana aure da ita ita ce a sha bintu kafa'un yar uwar annabi haya alaihi salam ita ce matar annabi zakariya saboda ka sai suka ce su ba za su yi ba su yadda ya ɗaukar ba da haka sai an yi ƙuri'a ga su goma sha tara su ashirin da tara kai aka jefa a cikin ruwan urdun wannan alƙaluma ne duk wanda alƙalaminsa ya wuce to shi kenan bai ci ba duk wanda su ya tsaya a farkon shi kenan shi ne ya ci to saboda haka abin ya zama to Allah ta'ala ya zaba annabi zakariya ya zama shi ne wanda ya ɗauki wannan ɗiya ta ainihin wato mai jagoran su annabi imran Allah ya ce wa kaffalaha zakariya ai dammaha ilayhi shi ya maida ta gare shi cikin iyalansa وفي قراءة بالتشديد هو وكفلها أنقاله يجت كلما دخل عليها زكريا المهراب يزولنا يارينيا تاز جرما تاي وايو غا تا cikin masallaci an kai ta mihrab lafazin mihrab shine daki da ake warewa da ibada kamar da ake cewa dakin liman a nan gurin zaka sai duk lokacin da annabi zakariya ya zo wurinta dan ya duba ta an gane wannan ko a ɗakin da take wannan bauta waje da inda harisa sai ga arziki a wurinta arziki na abinci arziki na abin sha abubuwan da shi ya zo ya kawo mata abinci kuma sai samu abinci a wurinta sun yi maganganu da yawa zai ga abinci irin nasu ko kuma ya ga abincin da ba irin nasu ko ya ga abincin da ba lokacinsa ba ne abincin da ba a samunsa sai a lokacin bazara sai ya gan shi kawai gashi ana samunsa a lokacin damuna ko abincin da sai a damuna ake samu sai da an same shi kashi a lokacin ba na haka ya rika gani waje da inda harifka ya rika gani kala sai ya ce ya maryam ya ke maryam Allah laki haza kai min aina lafazin Allah yana nufin min aina daga ina wannan abincin yake tawa kala sai ta ce a lokacin da suke karama yarinya ce fa take cewa huwa min indillah wannan abincin da ka gani ai daga wurin Allah yake ya atini bihi min indihi Allah yake ke kawo shi daga wurinsa domin me inna Allah yarzuqu man yasha'u da gairi ta Allah yana azurta wanda ya so ba tare da lissafi ba wannan magana da na Maryam ta faɗa sai ta tarsa masa wani abin da da yana kashe kawai sai kamar an kunna switch Allah yana azurta wanda ya so ba tare da lissafi shi ma sai gano ah mata ta fa ina nan da mata ta riga ta wuce shekarun menopause din mahaifa kuma ni ma ina buƙatar da ashe tun da yake ayya azurta mutum ba tare da hisabi ba ashe zai azurta da tsani ba ba tare da hisabi ba nan take ne sai waɗannan ayoyin da malam zai karanta a darasin gaba Allah ya ce hunalika da azaka ya rabbu nan da nan kawai sai abin ya darsu shi ma sai ya roki ubangiji Allah ka bani zuriya Allah kaza Allah kaza su saboda haka waɗannan ayoyi kamar yadda muka faɗa idan ka kalle su a jerin gersu za ga babban sakon shine tasirin addu'a shi sa duk magidanci ko wanda yake so yayi aure tun kafin ya auren ake roƙon Allah zuri'a ta ƙwarai tun yanzu kana saurayi ka dinga roƙon Allah Allah ka azurta da zuri'a na ƙwarai rabbi habli min as-salihin rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba Allah sai da ya bayani sufofin mummurai suna addu'a ربنا الذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما الدعاء sosai haka in kai auren ma kai tai an samu cikin kai tai haka sai daga ɗa ya zama toɗa na ƙwarai muna fata Allah mu ke sarki ya ba mu ladan abin da muka karanta daidai wanda muke kuskure ko karancin ilimi Allah ya kai mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah